Ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC ta sanya ma'aikata a shirin tafiya yajin aiki a talatan nan matuƙa zuwa ƙarshen wunin yau litinin gwamnatin Najeriya ba ta cimma matsayar ƙarin mafi ƙarancin albashin naira dubu talatin ba. Jami'in ƙungiyar kwadagon kwamarar Nuhu Toro ya ce matuƙar ba naira dubu talatin aka kai mafi ƙarancin albashin ba yajin aiki mai tsanani na nan tafi. Ba mu son abin da zai mai da ƙasar mu halin kakani ƙayi. Shi yasa muka yi mu ba ma'aikatan mu haƙuri su haƙura da dubu talatin. In har Allah ya kai mu sha biyun daren gwamnati ba ta yi ƙarin wannan albashi ba na tabbatar maka da cewa ƙungiyar kwadagon Najeriya za mu shiga yajin aikin gama gari saboda haka ma'aikata da gaba shi ɗayan mutanen Najeriya kowa ya yi ƙoƙarin ya siya abinci isasshe a ajiye a gida domin za mu tabbatar da cewa gidajen mamu ba su aiki layin jiragen sama ba su aiki ma'aikatu gaba ɗaya ba za su aiki ba mu na road transport za mu sa su janye motocinsu daga kan hanya insha Allah ma'aikatan wuta ma ba za su yi aiki ba saboda haka kowa ya shiri rahotanni sun bayyana cewa sakataren gwamnatin najeriya boss mustapha na bayyana cewa zuwa litinin dinnan za a kammala rahoto tsakanin sassan uku na yarjejeniyar don tsayar da mafi karancin albashin Sale Bakoro da Maturu talaka ne a arewacin Najeriya da ke fargabar yajin aikin ka iya kawo cikas ga masu karamin karfi. Gaskiyar magana ya kamata su kungiyar gwamnoni da su zo su masu su zauna a teburin shawara su ƙara wa kungiyar kwadago farashin albashin da za a biya ko da a je a kan naira dubu ne sakamakon yanzu an tsaya a kan kuma gaskiyar magana ma shine ina ba da shawara ga shi shugaban kasa kansa da ya kira duka bangarori guda biyu ya zauna da su don sasanta wannan abin idan aka yi la'akari da yadda ake biyan ma'aikaci a najeriya ba ya isan shi kudin abincin da zai yi cafane ya ciyar da iyalansa to kaga wannan idan aka duba akwai abin takaici da kuma tausayawa don mu mun riga mun san cewa shi shugaban kasa mutum ne wanda zai ji wa'annan shawarwari irin namu na 'yan najeriya sannan su ma gwamnoni da su yi kokari su kawo ƙarshen wannan cece kuce tsakaninsu da kungiyar kwadagon Najeriya. In za a tuna a kwanakin baya kungiyar kwadagon ta gudanar da zanga-zangar gargadi don matsa ma gwamnati lamba ta ƙara albashin. Komai ka iya faruwa kan yiwuwar ƙarin ko tafiya yajin aikin. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.